a gaskiya al'amari shine a harkata yau da kullum ba a cika rihe iyaka ba a ce an rihe ta dindindin saboda ni mu ma kanmu muna da wasu kamfuna da suke yin abubuwan da in muka yi ana hidda su waɗannan ƙasashen suna amfani da shi kenan ba wai abin da yake shigowa ba mu ma akwai abubuwan waɗanda ake fitawa waɗannan kasashen. kuma in aka fita kamfunan mu suna sana'a suna samun abin nan to amma inda matsalar take abun da ake shigowa da shi ya fi abin da ake fidda kuma shi ya yasa sai zauna tasirin rufe kodai ya fi rufe ta amma a tattalin arziki babu wani arzikin duniya da za a ce an rufe boda iyakarta kenan ba shiga ba fita gaskiya wannan a tattalin arziki ba mu san shi ba to dakta kana ganin har ya zuwa yanzu ana iya cewa najeriya ba ta samu biyan bukata ba ne to ina kallon shi ta fuska biyu fuska ta farko ana nuna su waɗannan ah, makwabtanmu abun da ake so su yi ba su ba ko kuma ba su ɗauki mataki banda ya nuna lallai da gaske suke domin inda da gaske suke ba za a kai wannan lokacin ba kenan ana ƙara nuna masu muddin ba su yi abun da ake so ba to hukumar nan ba za a bude ta ba to yana da kyau mu su tsaya su ma kansu lissafin tana su shirin rabo da nan shi zai zama masu alheri ko ko su bi matakan da gwamnatin ƙasa take so ita kuma gwamnatin ƙasa ya kamata ta diba wasu abubuwan da ya shafi ƙasashen nan ta ɗauki ɗawainiyarsu. su saboda duk lokacin da aka ce makwabcinka yana da wata bukata to ka lissafa bukatun nan ka ga abin da kake iya yi mai kamai ka ce to zan ma kaza ka yi hakuri da kaza amma in ka ki mashi ba to matsalar da shafe shi sai ta same ka to saboda haka ina ganin gwamnati eh ta ɗaga wannan abu hazawa, amma ya kamata su ma mu su tsaya su lissafin ta natsu su ga abubuwan da gwamnati tarayya ke yin ta ce to kaza da kaza zan iya yi saboda dukkan mu ɗan juna ne kuma kowa yana amfana da kowa Anya ko ita gwamnati na jin kukan da 'yan Najeriya ke yi dangane da ɗaukar wannan mataki? Wato kukan kala biyu ne. Kala na farko shi ne, yanzu in ka ɗauki ɗimbin manomanmu da suka ce tun da aka riya boda yanzu kayan su ya fara daraja. Kuma ni ka gani nan Legas nake. Duk shekarun nan da ake cana noman shinkafa taɓa cin ta ba sai yanzu. Da yake an riya boda an riya boda Legas ba ka ganin wata shinkafa sai ta Najeriya. Kaga kenan manoma waɗanda kuma su ne masu tafiyar da tattalin arzikin Najeriya manoma to su a wurin su boda ta yi dare to amma abin da zaka diba cewa waɗannan kasashen wa akwai abubuwan da suke bukata da kasashen mu kuma abubuwan na yanzu ba su shiga kuma akwai abubuwan da muke bukata waɗanda mu ma bamu da su kuma abubuwan nan ba su shiga to ya kamata gwamnati ta gani tattalin arziki ya ci gaba dole sai ana samun zirga-zirga ta mutane da kuma arziki kanshi amma riha boda bai sa arziki ya walwalar da ake so sannan zirga-zirga ta mutane kuma in karye shi yana kawo ma karancin wato arzikin kadiba ko a najeriya yanzu jihohin da suke amsa baki kuma baki ke walwala sun yi kowane haɓaka arziki fiye da jihohin da ba su amsar baki ka ɗauki misalin Legas da Kano. Waɗannan jihohin sun yi kowace jiha amsa baki kuma za ka ga arzikinsu ya yi haɓaka fiye da sauran jihohi. Hmm. Ashe kenan dole Najeriya ta diba ta yi lissahi ta gani ba zai zama ba a ce a yi da har illa masha Allahu mutum ba zai wuce ba arziki ba zai wuce ba to gaskiya arzikin kowa zai shahu. Dr. Kasim Kurfi mun gode sosai da wannan bayani. Umadala.